Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna labarin jidda. Kashi na goma sha hudu. Wanda Zainab Muhammad Yusuf Zibels ta rubuta. Hajiya Zulfa'u Hajiya Uwani da Zulaika sai kuma gidan zumunci na Zulfa'u WhatsApp Group dukkaninsu da ke zaune a Saudiya suka ɗauki nauyin kawo makushi. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex nake muku farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi. Karfe biyu da minti ashirin a Hawas ya isa gidan su Jidda a kofar gidan ya yi fakin kana ya soma buga get din. su ne ya zo ya yi masa iso har cikin sitirin bayan ya gamsu da bayanan da a Hawas din ya yi mishi. bayan ahawaz ya gaida Abban jidda cike da girmamawa ya ce amma ban gane ka ba cewar abban su jidda kenan cike da zulaya sai da ya dan so sakiya alamar kunya sannan ya ce na ahmad waziri abokin ahmad muhammad makwabcinka sunan mahaifina waziri abubakar da murmushi abban su ya ce oh masha allah na gane tabbas ahmad ya yi min bayanin zuwanka game da jidda ko ya kiza kai a hawas ɗin ya sabida tsananin kunyar da ta dabaibaye shi abbas jidda ne ya kuma faɗin hakika babu abin da ba zan iya yi ma ahmad ba shi yasa ban ja da shi ba san da ya yi maganar ka abu ne kawai ya rage maka shi ne yardarta da kuma amincewarta domin ba zan taɓa yi wa yaro na auren dole ba numfashi a hawa zai sauke sannan ya ce babu damuwa abba na gode kwarai hakika cikar kamalansa ta matuƙar burge abban jidda take ya ji son shi a zuciyar shi a hankali abban jidda ya ce kana iya dawowa nan da kwana uku kamin nan na mata bayanin komai in ya so kawai sai ta baka amsar da tafi kwanta mata cike da murmushi a Hawa yayi sannan suka yi sallama ya bar gidan yana fita abbas jidda ya nufi bedroom din mami inda mamin ke zaune da su jasmin banda jidda da ke bedroom tana karatu zama ya kusa da mami fuskar shi dauke da murmushi ya soma faɗin alhamdulillah Mami manemin jidda ne ya gabatar da kanshi gare ni kuma ya kwanta min sai dai na ce mishi ya dawo kafin nan mun zanta da ita jiddan murmushi mami ta kana ta ce masha Allah Allah ya tabbatar da alheri Anisa ce ta nufi ɗakinsu da gudu har da tuntuɓe ganin mutum ya shigo da gudu ya sa jidda saurin ɗago kai ɗago da ido sai dai ganin Anisa ya sa ta saki wani sassanya ajiyar zuciya ta ce gaskiya Anisa kin tsorata ni dariya anisa ta so mai tana cewa albishirinki tsaro ido jidda ta yi ta ce ban gane ba ta ce ke dai albishirinki anisa ta kuma maimaitawa gora jidda ta ce a gajarci murmushi anisa ta yi kana ta ce ahmad wazira abokin ahmad makwabcinmu ne ya ce yana son ki gaban jidda ne ya mummunan faduwa take biran da ke hannunta ya faɗi duba ga rawar da jikinta ya so mai tamkar mazari yayin da hawaye suka soma ambaliya a kan fuskarta sakowa ta daga kan gadonsu ta zauna a ƙasa zaman dirshan tana fama rafka uban kuka tamkar wacce uwarta ta mutu yanzu shi kenan son da kike yi mishi ya tashi a banza kenan ta kasa ba ta kanta amsar tambayar ta a daidai wannan lokacin ne su almudan da hajiya suka dawo intisar suka tara a falo ta haɗa kai da gwiwa tana rabka uban kuka da sauri almudin ya karasa inda take yana faɗin subhanallah intisar me ya faru ya tambaya gaba ɗaya ya gama rikicewa abin da ya sa jiyakin cewa komai banza ta yi masa tana ƙara sautin kukan nata cikin yanayin rarrashi ya kuma cewa ba intisar don allah ki yi shiru ki faɗa min me ya faru me aka yi miki ai ba amfani zai yi ba idan na faɗa maka kawai ka bar shi ta faɗi tana jan majina me yasa kika ce haka sabida ba sa laifi kuma na san ko me zan faɗa maka ba za ka taɓa yarda ba ta faɗi yayin da idanuwanta suka rufe tamkar babu hajiya a wajen ki gaya min direct abin da ya faru ya ce yadda tun safe zuciyar shi take matuƙar ƙuna kuma ya rasa dalili ai na san ba yadda za ka yi ba amma zagin da bebi da ashinu suka yi min daga magana suka hayyako min tamkar ba matar yayansu ba ni gaskiya na gaji da zaman gidan nan ko ba komai sai a duba girman ka dai su raga min har yanzu baki faɗa min abin da ya faru ba intisar ya ce yana mai gyaɗa mata kai kaga fa ce ma bebi na cewa bebi ne doyar bata dawo ba ba haka zaki je gidan mijinki kina yi ba Shi kenan suka soma zagina na a gaskiya ba zan ɗauki wulakanci a gun ka ba murmushi ya a zuciya yana faɗin sai ka ce ke dafa abincin kika yi sai faman iya yin banza ganin idan ta yasa ya so makwala sa a shino kira tamkar zai fasa gidan da muryar shi ganin haka ya sa hajiya barin falon domin ba za ta iya jura cin fuskar da za a yi ma 'ya'yanta a gabanta ba domin ta san tabbas sa a shinar ba za su iya zagin intisar ba bayan hajiya ya bi da kallo har ta ƙure wa ganin shi tamkar a mafarki a shinu take jin ana kwalla musu kira abin da ya bata mamaki kenan buɗe idanu ta a hankali jin muryar yayansu ta kara ɗaya gidan mikewa ta zaune tana gyara ɗaurin ɗan kwalinta hakan ya yi daidai da fitowar bibi daga toilet da mamaki ta ce da ashinur ashinu lafiya kuwa ya yake mana wannan kiran? Girgiza kai Ashinur ta cike da fargaba ta cewa ya sani. Ajiyar zuciya bebi ta sauke saboda gaba ɗaya ta gama firgicewa ta ce mu je kafin ya zo ya tarar da mu a nan. Jiki babu kwari suka fita zuwa falo inda suka ga almutan ya haɗa kirar sama da ta ƙasa. Sannan ya zauna yana musu kallo ƙasa-ƙasa. Ku zauna, ku zauna mana ya faɗi. Ganin sun tsaya cirko-cirko a gaban shi. Saurin miƙewa intisar ta ta soma faɗin. ka ga abin da nake faɗa maka ko hannu ya ɗaga mata kana ya ce dakata ban ce ki yi min magana ba a nan wani kallo a shinin ta wuga mai Intisa ganin cewa ita ce sanadiyar wannan kiran da yayansu ya yi musu zama suka yi kansu na kallon ƙasa ba tare da sun ce komai ba daurewa ya soma faɗin Bebi da Ashinur ba na son shashanci kunji ya kamata ku san cewar iya adadin biyayyar da za da za ku min shi za ku yi wa intisar ta matata ban yadda ku raina ta ba sabida yin hakan tamkar kun wulaƙanta ni ne kuma fa aure za ku yi kuma na tabbatar ba za ku so ƙannan ku su yi muku haka ba ya ci gaba da faɗin abu na ƙarshe shine ku fuskance ta ku bata haƙuri ke kuma intisar ki yafe musu ya mai da akalar maganar ga intisar wani buɗe hanci ta tana wani irin murmushi ƙasa-ƙasa zuciyarta na gaya mata cewa ta yi aiki mai kyau kuma kaɗan ma suka gani Baby ce ta ce ya haƙuri ta faɗi a gajarce a daƙilayin ta sake faɗin kowa ya yi nagari ai kan shi kalmar da ta ɓata a shinur rai kenan ta ki cewa komai kallon da elmudan ya yi mata ne a shinur ban isan ba ce abu ki yi abu ba kenan ki yi ko tsayawa ta tana tunanin abin da ya faru tsakaninsu ai ba daidai ba ne sannan kuma har ya zo ya dinga ya masa haka furucin yayansu ne ya mata daɗi a hankali ta ce ya haƙuri kallonta kawai in ta sake yi cike da ƙiyayya ta ma kasa amsa mata wani kallo ya ta wurga elmudan ɗin cike da takaicin furucinsa wato nufin shi ta yi maƙannan shi shari kenan ko barin falon ta yi tamkar iska za ta ɗauke ta saboda sauri yayin da ashinur ta bi bayanta da wata muguwa harara a tare suka miƙe zuwa bedroom ɗinsu kowace da abin da take saƙa a cikin ranta sai dai ganin hajiya cikin bedroom ɗin nasu ya sa su kallon juna cike da firgici tabbas faɗa hajiya za ta ƙare musu zama suka yi a ƙasa bayan sun yi sallama amsawa ta sannan ta ce ban hana ku zubewa a gabana ba tamkar wasu masu roƙon gafara ku tashi ku zauna a kan gadon ta faɗa a tsorace haka suka zauna idanuwan bebiyar sun fara kawo kwalla a rayuwarta wata taba ba ta taba kaunar abin da zai bata ajiyar rai haka a shinur ita ma gaba ɗaya yanayinta ya canja a hankali ajiya ta soma faɗin ban yi zaton za ku zama masu raina na gaba da ku ba a kullum ina nuna muku illar yin hakan me yasa kuka zagi intisar ko ba don kasancewarta matar yayanku ba a kasancewarta ta gaba da ku kar ku sa zuciyata ta fara zargin ko dai aikin banza na zauna ina yi shekara da shekaru wajen tabbatar da ku akan cikakkiyar tarbiyya me yasa za ku watsa min katsa a ido banda sharar kwalla babu abin da bebi ke yayin da jikin ashinur ya yi mugun sanyi murya na rawa ashinur ke cewa wallahi hajiya ba mu zage ta ba na ashinur ta kwashe komai ta faɗa wa hajiya tabbas bayanan ashinur ɗin sun gamsar da hajiya ajiyar zuciya ta sauke a hankali tana kuma tausaya rayuwa ɗanta share tunanin ta yi da faɗin kun ga dai ba na son abin da zai ja mana matsala tunda abin ya zama haka ku shirya zuwa gidan kawu malam kawai na fasa kai ku kanan cike da murna suka amsa da tu fita ta yi daga bedroom ɗinsu zuwa nata inda ta tarar da almudan zaune yana duba wani magazin shigowarta ya sa shi faɗin hajiya ina kika je ta ce ɗakin su bebi ta amsa shi ne a gajarce sannan ta ci gaba da faɗin almudan na canja shawara gidan kawo malam sa shino za su je kamin in dawo daga tafiyar tawa zaro ido almudan ya yi yana tunanin kila hajiya ta jawo shin sharin da intisar ta yi musu ne ɗazu shi yasa ta hana su bin su me yasa ya daure ya tambaye ta saboda ba na son matsala wace matsala kike gudu na zamansa a gidana kafi ni sani almudan ta ba shi amsa direct ba tare da ta wani tsaya yi mishi ɓoye-ɓoye ba numfashi ya sauke kana ya ce haba hajiya yanzu akan abin da ya faru ne ya sa kika canja ra'ayi ya tambaya yana zaro idanu eh almutan ba zan daina ce maka eh ba har sai ka daina yi min tambayoyin nan tana kaiwa nan ta shiga toilet ta bar shi a nan jigun-jigun yana ta faman tunani fitowa ta daga toilet ne ya dawo da shi daga duniyar tunanin da ya fita cikin yanayin ba da haƙuri ya rinka ba hajiya baki da takura har ta amince su tafi kano da su a karo na biyu da murmushi ya wuce side ɗinsu inda ya tarar da intisar na ta sheka bacci abinta wanda abin da ya hana faɗa mai mata kenan tare da sa shinur za su koma kano kenan dafa kirji anisa ta ta soma faɗin subhanallah me ke ki? a gigice ta yi da tambayar ganin ba ta da shirin cewa komai ya sa ta koma ta shaida wa su mami da gudu mami ta shiga ɗakin tana tana mai zubewa a ƙasa ta rungumo jidda tana faɗin me ya faru kike kuka ko ba kya son ahmad ɗin ne girgiza kai ta shiga yi a hankali da kyar ta furta A'a kawai dai ina kukan wata rana wata rana fa rabuwa za mu yi da ku kwantar mata da hankali suka yi sannan ta tabbatar musu da ta amince da ahmad waziri a rashin uwa akan yi uwar ɗaki shi yasa ta amince da ahmad ɗin tana gudun kada ta yi sakin ta dafe domin dama su ɗaya take zuwar mutum a rayuwar shi washegari da misalin karfe 11 suka baro kaduna tamkar an yi wa intasar mutuwa haka ta yi jigun-jigun fahimtar hakan ya sa sa shinar kame bakinsu daga yin surutu kowane shirme da ka iya zame musu matsala karfe uku daidai suka shigo kano sa shinar sai kalle-kalle suke yi tamkar yau ce rana ta farko da suka taɓa zuwa kano Funas kicin Direct ya wuce ya yi musu take sannan suka yi hanyar gida. Kallon ziya da mamansu ke yi cike da mamaki, ganin yadda ta rame sannan ta yi baki cikin ɗan lokaci ƙalilan. Damuwar me kika jefa kanki a ciki, wani mummunan abu kike shirin aikata ma kanki. da me kike so ki zama ne? A jere ta yi mata tambayoyin yayin da hawaye suka soma ambaliya a kan fuskar ziyada. majina ta ja sannan ta soma faɗin wannan tambayoyin na da nasaba da intisar wallahi ta sanadinta na shiga wannan halin ta ƙarashe maganar tana mai rushewa da kuka gumi ne yake wanke fuskar maman ziyada cike da son jin ƙarin bayani ta kafe ziyada da ido ba tare da ta ce komai ba ajiyar zuciya ziyada ta yi sannan ta ci gaba da cewa mama na san na cuci intisar sannan na zalunce ta a matsayina na aminiyarta bai dace na yi yunkurin cin amanarta ba amma yaya zan yi bayan rayuwata na na gurin wanda take tare da shi ya zan yi a duk lokacin da ciwon san shi ya taso min ina jin tamkar wacce ba za ta rayu ba a duk lokacin da kibiyar san shi ta shake ni mama ki faɗa min ta yaya zan ci gaba da ƙawance da intisar ta yaya zan ci gaba da sauraron dukkan sirrikanta a matsayina na mai ƙaunar mijinta Yi min shiru maman ziyada ta dakatar da ita cike da faɗa yayin da tsantsar mamakin ɗiyar nata ya na samu ya samu wurin zama a zuciyarta hakika ta taɓa zaton ziyada za ta zama shashasha kamar haka ba ta yaya za ta bari hakan ta faru kin ci amanar ƙawancenku kin ci amanar aminiyarki sannan kin bani kunya ziyada ta yaya ma za ki fara yin tunanin haka cike da wani irin gigitaccen kuka ziya da ke faɗin mama sanadiyar haka ya sa na bar kano gaba ɗaya sanadiyar haka ne ya sa na daina amfani da tsohon sim card ɗina mama wallahi ba zan zalunci intisar ba duk da a fara ba abin da ban yi ba na ingana in ga hankalin shi ya karkata a gare ni amma abin ya ci tura don dole na haƙura na tashi daga kanan ma na koma can da aiki amma kullum tunaninsa ƙaruwa yake yi maimakon ya ragu a cikin raina wawan marin da mamanta ta sharara mata ne ya dakatar da ita babu shiri dafe kuncinta tai tana ta faman rafka uban kuka tamkar wacce uwarta ta mutu sosai tausayin diyar ta ta ya shige ta amma ba za ta huta ba har sai ta gasiya da ta fita daga rayuwar intisar fita ta har abada sannan ba za ta gushe ba wurin ganin babu wata alaka da za ta ƙara haɗa su wayarta ta ɗauka ta yi dalin din nambar intisar wadda ke kwance a falo tana kallo yayin da sa shinur ke 'yan share-share almudan kuma na zaune tamkar yana danna waya nan ko hankalin shi yana tunanin jidda cike da farin ciki ta yi taifikin ɗin wayar sai dai jin yadda maman ziyada ke magana ya sa ta yin saurin miƙewa zaune daga yau ba na son ki ƙara kirana game da ziyada sannan na kunce duk wani ƙulli da ke tsakaninku da ita ban yarda ki nuna kin santa ba ko da a hanya ne kuka haɗa kuma kada ki yi yunƙurin tambaya ta domin umarni ne nake baki a matsayi a matsayina na wadda ta haife ki ku ba zai yi ba da wannan nake ce miki saduwa alheri tana kaiwa nan ta kashe wayarta ta bar inta sara kame ta kasa koda motsi ta fi ƙarfin minti goma zaune a wurin ba tare da almudan ya gano halin da take ciki ba numfashi ta sauke da ƙarfi ta tuno ta tuno da takaddamar da ta yi a kan ziyada da almudan Tabbas ba wani ba ne ya raba ta da ziyada face almudan, cike da wani kullutun bakin ciki da ya tokare mata wuya ta miƙe ta nufi inda yake, sai dai kafin ta fara magana ya ɗauki wayar Yusra sakatariyar shi. Hello Yusra, ina fatan komai yana nan lafiya. Yana tafiya daidai, Eh na dawo gobe insha Allahu zan zo. Ta ɗaya ɓangaren Yusra ta soma faɗin, ka yi haƙuri sa amma ya zama dole in faɗa maka. Hakika fa zan zo in zama mai shiga tsakanin miji da mata ba. Amma dole ne na gaya maka jiya da safe matarka ta kira ni ta yi min zagin da ba a taɓa yi min ba har da su cewa ni yar zina ce hakika allah abin tsoro ne amma gaskiya matarka ma a tsoro ce Ba na son fitina a rayuwata kuma wallahi a shirye nake da na ajiye aikina kamar yadda ta bukata saboda in kula da rayuwata. Kallon intisar yake cike da bakin ciki da fushi. Miƙewa ya yi ya je dab da ita tsakaninta da shi da ke tsakaninta da shi ba wani tazara ba ce tare da cafko gashin kanta yana muzure ihun da ta saki ne ya sa su a shinur fitowa falon babu shiri sakin baki suka yi ganin irin rikon da ya yi mata tamkar zai cizge mata gashi gaba ɗaya a lokaci guda ya kwantar da ita a kan kujera yana mai damƙe bakinta cike da fushi yake murɗe shi kasa ci gaba da ihunta saboda yadda bakinta ke mata zafin azaba su ashinur ba ƙaramin firgita suka yi ba domin sun sha mamakin cewar yayansu ke ma saraka sai da ya tabbatar da bakin ya fashe sannan ya sak Ya tsaya yana ce mai cewa, kina ba zaton ba zan iya ɗaukar mataki a kanki ba ko? Kina tunanin kin fi na ko? To ba ki ji in gaya miki. Kawai ba don komai nake kyale ki ba, saboda wani sirri ne tsakanina da ke kawai. Amma ina mai daɗa ƙarƙaɗinki wannan shine na ƙarshe. Kada ki kuskura ki ƙara kiran yasara a waya, ko ki gaya mata wasu mummunan kalami. Ban san iya adadin abin da zan yi miki ba idan kika sake, shashasha kawai da har yanzu baki san ciwon kanki ba, kin kasa gane, Yusra aiki ne kawai ya haɗa ni da ita sakatariya ta ce, yana kaiwa na ya juya ya nufi bedroom ɗinsa cikin fushi, dariya Ashinu ta so mai a zuciya, tana faɗin Allah ya ƙara yayin da bebi ta ƙarasa inda intisa ke yashe ta ce, sannan anti, cike da tausayawa ta yi maganar, wata muguwa harara sa ta saka mata ba tare da duba ta. da halin da take ciki ba domin kanta wani mugun ciwo ya fara yi a hankali bebi ta kuma cewa bari in kawo miki ruwan zafi in danna miki bakin ta faɗi ba tare da nuna damuwa da hararar da intisar ta mata ba cike da fushi da masifa take faɗin ina ruwanki da ni ban za munafuka dama abin da kuke son gani kenan kuma gashi burinku ya cika amma ku sani wallahi intisar ba za ta yi karɓar irin wannan cin mutuncin ba sai na baku mamaki tana gama faɗan haka ta miƙe ta bar wajen cikin sauri tamkar iska za ta ɗauke ta kallon ashinur bebi ta sannan ta ce yanzu kuma me laifinmu shiga sabgarta da kika yi shine laifin namu cewar ashinur tana mai jin haushin bebi ba haka ba ne ashinur wallahi zancen gaskiya ta mugun bani tausayi kawai ta ce sai ta yi ta baki ai cewar ashinur tana fallewa da dariya ashiru ta saka dariya ta ce ashe dai yar iska ƙarya ce ma a fili kuwa kallon bebi ta sannan ta ce zo mu je kicin girgiza kai kawai Baby ta tana binta bayan ashirin wuka kanta ta bisa gado tana sauke numfashi sama-sama hakika almudan ya ci mutuncinta sannan ya wulakanta ta a gaban waɗannan matsiyatan yaran ta yi alkawarin sai ta rama duk wani cin mutunci da almudan ya yi mata sannan sai ta kuma kiran yasra a karo na ƙarshe ta yi wannan ɗinta idan ba haka ba sai ta ji mata ciwo kiran hajiya halima ta yi a hankali hankali tashi bugu ɗaya zuwa biyu halima ta yi fikin tana faɗin yar momi ajiyar allah kainuwa da shan allah ba na mutum ba da fatan dai labari zan ji kyakkyawa share hawayen intisar ta sannan ta ce sun asirce shi momi almudan banda cin mutunci har da duka ma yake min ta ƙara shi maganar tana mai fashewa da kuka hankalin hajiya halima ne ya yi matuƙar tashi a gigice take faɗin duka kuma duka kika ce fa intisar wace irin wawiya ce ke da baki rama ba ta yaya za ki tsaya wani katon banza ya ta dukanki kina da hankali kuwa ganin hakan ba zai fushi mata ba yasa ta katse wayar almudan ta kira a take ganin kiranta ya san intisar ce ta kai ƙarashi ƙaramin tsaki ya ja sannan ya yi fikin cikin sallama ya ce momi mun yana lafiya kafin ya ƙarasa ta soma faɗin dakata ahmad mahaukacin ina ne kai za ka dukan min iya akan wata shegiya can uban waye ya ce ka mayar min da ya kamar wata baiwa uban waye baka izinin dukar min yarinya kana da hankali kuwa wannan wani irin hauka ce zalla aka koya ma wallahi sai ka yi da na sanin dukan min ya da kai shashasha kawai sakarai mara tunani kuma zan zo za ka tabbatar min da cewa za ka san ba ‘yata kawai kada ka ba rayuwa ta kada ka gaba ɗaya bai ce mata komai ba har ta kashe wayar tana faɗin bari in kira uwar tashi nan ba hajiya ta soma nema amma ta ji ta a kashe allah allah take ta safiya ta yi ta taho hanyar kano don sai ta rama yarta dukan da almudan ya mata domin ba jaka ta kai mishi ba da mamaki ya bi wayar da kallo jinjina kai ya yana tunanin sai ya nuna ma intisar cewa shi ma fa yana da zuciya ɗakin ya shiga da da ya mayar da ki ya rufe ganin haka ya sa ta miƙewa zaune tana kuma haɗe rai tamkar hadarin gabas bai damu da yadda harare-hararen da take ba ya ce ba ni wayarki tare da miƙa masa hannunta cike da rashin kunya ta ce ba zan bayar ba Murmushi ya irin wanda ake ma lakabi da kafi kuka ciwo sannan ya ce ba ki ya kuma maimaitawa yana kuma ba ta dama ba zan bayar ba na ce ai kai ba kurma ba ne ka ji abin da na faɗa maka ya kuma faɗi a karo na uku sai da ta harare shi tsaf sannan ta ce ta ƙarfi ce buge ni ka kwata ta gama rufe baki ba ta ji wasu mahaukatan tagwayen maruka guda biyu da suka ɗauke mata wuta gaba ɗaya na 'yan sakanni kafin ka ce kwabo hawaye ne suka soma ambaliya a kan fuskarta zaro ido ya yi ta yi tana mamakin ta yadda ta ba dan dama har yake dukanta katse mata tunani ya ta hanyar faɗin ba wayar banza ta yi masa tamkar ba ta ji shi ba ko sai na sa ƙara miki wasu marin ne ganin da gaske yana iya ƙara mata wasu ya sa ta mai nuni da inda wayar take murmushi yana kana ya ce ni ba makaho ba ne da hannunki za ki miƙo min ita ya faɗi cikin tsawa tamkar wacce ƙwai ya fashe ma haka ta miƙe ta miƙa masa wayar tana daga tsaye haka ake miƙa miji abu ko ƙasa za ki tsuguna da gwiwoyinki ki miƙo min wayar ya faɗa yana cewa mara kunya kawai ya ƙara shi magana yana mai kallon irin abin da za ta yi cike da bakin ciki ta zube a ƙasa ta mika masa wayar ganin rashin kunyar ba inda za ta kai ta domin tabbas a halin da suke ciki yana iya dukanta karɓa ya sannan ya yi wani irin mahaukacin wurgi da wayar wanda ba sai an faɗa mata ba ta gama da gargajewa wayar da mamaki take kallon shi sai dai babu bakin magana Ta ku hudu zuwa biyar ya zare sim card ɗin ya nufi toilet yana tana ji ya yi floshin ɗin shi Wani hawayen bakin ciki ne ya kuma gangaro mata, fitowa daga toilet ɗin ya cikin takun shi na gwarzon namiji, har zai fita daga bedroom ɗin ya fasa, kana ya dawo daga baya ya dube ta ya ce, ke da waya har abada intisar, yana gama faɗin haka ya fita daga bedroom ɗin shi ran shi fes. Wani irin yunkuri ta yi tamkar za ta shiɗe, wannan wani irin cin mutunci ne, anya Ahmad bai aukace ba kuwa, tambayar da take ta kasa ba kanta amsa kenan. kanta ta rike ta ma rasa ta inda za ta fara domin tunaninta ya tsaya cak kicin tare da yana fa'in da ya rasa a shinur na ta girki abinsu abinda bai taɓa tarar da intisar na yi ba da murmushi ya karasa inda suke yana jin daɗin ƙanshin girkin da suke ya buɗe tukunyar yana shakar ƙamshin abin dariya suka soma masa shi kuma ya ce dariya me kuke yi babu komai suka ambata a tare murmushi ya kuma yi kana ya ce me kuke kawa haka zaro ido suka yi sannan ashinur ta ce yaya na ga ka buɗe fa ya ce eh ina son na san menene ne kai ashinur ta sannan ta ce farar shinkafa ce kawai da miya sai makaroni da coconut juice muke yi baby Baby ya katse ta ta hanyar faɗin sannan kuma da zobo drink ko su yake yi cike da burgewa yana ayyana su alamin sun yi dacen mata a duniya da lahira a hankali jiki a mace ya ce to na gode yan uwana amma dole fa dole sai na baku kyauta ta musamman baki a buɗe suka saki baki suna kallon shi shi kuma yana gyaɗa musu kai yana tabbatar musu da hakan murmushi baby ta kuma yi kafin ta matsa inda yake suna fesin ɗin juna ta ce da shi kun yi waya da hajiya kuwa wani kyau ta ga ya ga ta yi masa na musamman wanda bai taba gani ba murmushi ya ce wayarta a kashe take na san har yanzu ba su karasa ba ajiyar zuciya ta sauke tana murmushi ƙasa-ƙasa ta ce kai kuma dan hajiya ko zaro ido ya ce ya ce ni ita kuma ta gyaɗa masa kai ta ce alamar e tsayawa bebi tai tana kallon shi sun yi mata sun yi matuƙar kyau sosai da sosai a haka tamkar wasu, wasu ma'aurata wayar baby shi ta soma ringin da take kusa da almudan ganin ganin an sa mai wan ya soma murmushi ya san tabbas al'amin ne ya kirawo tana ji tana gani ya yi fikin wayar ba tare da ya ce komai ba hello baby ya kike A yanzu so sorry ban kira ki da saba fa. Na shiga mitin ne sai yanzu na fito. Ya shiru yana jiran ya ji amsarta. Dariya almudan ya ciki ciki sannan ya ce, Haba abokina, wannan irin kashe murya haka, anya ma kuwa kai ne? Dariya gaba ɗaya suka saki daga almudan hal al'amin ɗin. Bebi har ma da ashinur su ma duka dariya suka kwashe da ita. To ya kake, me ya kawo wayar bebi ta zo hannunka? mara kunya a gabana kake ce mata bebi ko cewar almudan ta sigar tsokana dariya almudan ya ce ka ba ta wayar filis kada zuciyata ta buga yanzu nan ina son na ji muryarta ne sakin baki almudan ya jin irin al'amin ke kashe murya ba arziki ya mika bebi wayar wacce tamkar ta buɗe ƙasa ta shige tsabar kunya murya can ƙasa ta ce hello bebi ya kake a duk tunaninta su almudan ba su ji ba dariyarsu ya tabbatar mata cewa sun ji furucinta hakan ya sa ta barin kicin ɗin babu arziki kallonta almudanya yana mai girgiza kai yana ayyana irin irin shi da jidda ne suka samu wannan damar yin soyayya lokaci guda yanayinsa ya canja miƙewa ya cikin nutsuwa ya koma bedroom ɗinsa ba tare da ashirin ta gano me yake damun shi ba da wanda ya soma leƙen gidan alhaji suleiman ko da zai gaji da amma ko mai kama da ita bai gani ba hakan ya gaji da tsayuwa ya zauna yana mai da wasu irin ajiyar zuciya bayan ya dafa kirjinsa a side ɗin zuciyar shi ya fi ƙarfin mintuna talatin a haka domin kiraye-kirayen sallar isha ne ya dawo da shi daga duniyar tunanin da yake ya tafi ya awwala sannan ya wuce masallaci bayan sun fito daga masallaci ya ji an dafa shi ta baya da mamaki ya juya sai dai ganin abban sajid da ya sa shi sakin wani ƙayataccen murmushi na musamman aladabce ya so gaishe da shi cike da kunya sosai salon kunyar ta burge shi yaushe ka dawo cewar abban sajid da dazu da safe ya bashi amsa kan shi na kallon ƙasa jijjirka kai abban sajid da ya kana ya ce allah sarki to yaya hanya Ya kabaru sajiya, lafiya kalau alhamdulillah suna gaishe ku. Numfashi a bar su jidda ya ja. Sannan ya ce, na manta na faɗa maka, Ahmad Waziri ya zo ya gabatar min da kanshi, kuma na gansu Na gamsu da bayanansa, sannan abin farin cikin shine. Jidda ta amince ita ma, gaban almudan ne ya yi mummunan faduwa, wani abu ya masa a cikin zuciya wanda bai taba jinsa ba, Kasa ko da murmushin yaƙi ya yi tsabar tsantsar tashin hankalin da yake ciki, da ƙyar ya sallama abban sujidda fahimtar yana iya gane halin da yake ciki, da ƙyar ya iya sawa gidan shi idanuwan shi har wani rufewa suke yi, sa shi nurna zaune a falo suka ga mutum tamkar mara cikakken hankali. da mamaki baby ke faɗin yaya kana lafiya kuwa ci gaba da tafiya yi eh. domin bai ji magana da ashino ke yi masa ba wurga shi ya a kan gada ya rasa mai ke mishi daɗi a gidan duniya ya kasa koda wani tunani duba ga yadda kwakwalwar shi ta cushe a lokaci guda kiran wayar shi da ake yi ne ya katse masa tunane tunaninsa. duba ga hajiya ce take kiran shi da sauri ya yi fikin wayar salamu alaikum hajiya ya faɗa Yaya hanya kun je lafiya? Lafiya kalau alhamdulillah ina yarana, ina fatan duk kuna nan lafiya. Muryar shi na rawa ya ce lafiya kalau. Jimajiya ta yi na wani 'yan sakanni domin ta fahimci Ahmad ba daidai yake ba. ajiyar zuciya ta sauke sannan suka yi sallama ko hutawa ba ta yi ba ta so mai masa addu'ar samun saukin abin da yake damun shi cikin mintuna kalilan zuciyarsa ta yi wasai miƙewa ya koma falo inda ya ga su bebi sun yi jigun-jigun sallama ya tare da zama a kujerar da ke fesan ɗinsu da mamaki suke kallon shi amma suka share da cewa ya abincin kafa yana redi kai kaɗai yake cira murmushi ya sanna ya nufi dainin ɗin hira suke gaba ɗayansu gwanin ban sha'awa banda jidda da jifa-jifa zancen a house ke faɗo mata a rai sai dai jin maneman sa Nisa za su zo yasa ta rage tunanin cike da murna suka shirya yadda zai kasance cike da zolaya a nisa ke faɗin gaskiya ya kamata a haɗa bikinmu gaba ɗaya ta faɗa tana dariya haɗe rai jidda tana Kana ta ce, Ba wani nan ni ba yanzu zan yi aure ba. Harara ta galla Majidda ta ce, Juwa, idan kin yi karko ki ƙara shekara ɗaya bayan aurenmu. Murmushi mami ta yi sannan ta ce, Ai duk sanda ya fito za a yi aure ko da kafin naku ne. Baki Jidda ta saki yayin da sa shino suka yayin da 'yan uwanta suka shiga yi mata dariya miƙewa ta yi daga bisani ta koma bedroom zuciya falla tunani gabanta ne ya faɗi tuno da jibi zai zo ya ganta washe gari tara da rabi almudan ya farka ba tare da tunanin komai ba ya nufi bedroom ɗinsa a shinur a lokacin sun yi wanka suna ƙoƙarin shiga kicin bayan sun gaisa ya ce kada ku ƙara shiga kicin daga yau kun ji, za ku iya yin sauran aikace-aikace da mamaki suka amsa da to ba tare da sun tambaye shi dalili ba wanda hakan ya masa mugun daɗi street bedroom ɗin intisar ya shiga ganinta cikin bargo har lokacin tana bacci bai bashi mamaki ba ƙarasawa da ya yi gabanta yana yana dukan gadon da ƙarfi babu arziki ta farka tana limshe idanu ganin almudan ya mugun shan kunu yasa ta shiga taitayinta murya a hankali ya ce baki iya gaisuwa ba ne ba tare da wani zaɓi ba ta ce ina kwana tsaki ya yi sannan ya ce riƙe barki ba na so mamaki ne shimfiɗa a kan fuskar ta ma kasa motsi tashi ki haɗa mana breakfast golden yam da onion sauce muke so za ki yi mana sai chips yana kaiwa nan ya juya zai fita magana ta ce ta tsayar da shi cak me kake ɗaukan kanka ne a cikin duniyan nan to ba zan yi ba ta faɗa cike da tsiwa taku uku zuwa biyar ya danko ta ta miƙe babu shiri janta ya har zuwa kicin ɗin sannan ya ce idan kin yi saka da ki dafa abin da na saki yana gama faɗin haka ya fice daga kicin ɗin ganin babu sarki sai allah ya sa ta soma yin girki tana ayyana irin ɗiba albarkar da za ta yi masa Kwafatai tana ci gaba da aikin sai bayan awa ɗaya da rabi sannan ta gama kintsa danin ɗin. Kicin ɗin kuwa ya yi kace-kace da shi duba ga yadda bata taɓa girki mai yawa ba. Bata kira su ba ta yi shigewarta bedroom ɗinta tana shiga ta yi wanka almudan ne ya shiga daidai ne ya daidaici lokaci sannan ya fito ganin ta dafa abincin ya sa shi murmushi kana ya ce ashe dama can wargi ne ba ta samu ba shi ya yasa take abin da ta ga dama yana magana ya karasa ɗakin sa a shinur ya kiran su ci abinci da azahar ma haka ya tasa ta dole ta yi musu girki girkin rana tana fatan zuwan hajiya alima, amma shiru kake ji tamkar mashirki ya ci shirwa ya sha ruwa gaba ɗaya ta fita hayyacinta sabida girkin da ta yi ganin yamma ta yi ya sa sa shinar fita domin leƙa gari suna cikin yawo ne a cikin unguwar sai ga da ta shawo kwana daga gidansa amira kallonta suke yi tamkar sun santa yayin da ta ɗage kanta sama domin ba ma ta lura da su ba har za ta wuce suka sha gabanta da mamaki ta ce lafiya dai ko murmushi suka yi sannan shi ta ce kamar mun sanki. ki fadin hakan da suka ya sa jidda tuno inda ta taɓa haɗuwa da su babu tantama ƙannan almudan ne a take son su ya shiga ranta a hankali ta ce a gidan intisar ko da murmushi suka girgiza kai kana bebi ta ce eh haka ne kam yaya bayan rabuwa da mamaki jidda ta ce lafiya kalau duba ga yadda suke mata tamkar da can ma sun santa Ya sunanki? Ashinu ta tambaya cikin farin ciki. Hauwa amma ana ce kirana da Jidda. Murmushi suka yi a tare bebi ta soma faɗin, ni kuma Salwa amma ana kirana da bebi. Yayin da Ashinur ta ce ni kuma sunana Nafisa amma ana kirana da Ashinur. Ni ce nice to meet you suka ce mata ita ma ta ce nice to meet you too jidda ta faɗa tana mai tana mai kallon agogon da ke hannunta ta ce ya kamata na tafi ta ce suka ce da ita shi kenan, amma kuma ki bamu namba ki mana cewar bebi ba tare da wani tunani ba suka yi sharing ɗin fan namba su. sannan kowanne a cikin su ya nufi gida ranjit da falfarin ciki haka na sa shinir ma domin farar ɗaya suka ji son ta ya shige su a kamfan suka ga almudan na zaune ya zurfafa a cikin tunani takunsu ya sa shi dagowa ya kalle su sannan ya ce ina kuka je wa kuka sani a garin nan murmushi baby ta ta ce wurin ƙawarmu muka je zaro ido ya ce ƙawa kuma fa kika ce ina wasa da ku ne ko e eh, mu mana ta kuma faɗi a karo na biyu girgiza kai ya alamar gansuwa ya ce maza ku shirya zan kai ku yawo kos gaba ɗaya satin nan aiki ne zai shige min gaba da murna suka shirya sai dai ganin babu intisar ya sa baby faɗin yaya ina anti ba za ta ji ba ne Eh kawai ya ce da ita sannan ya shiga gidan a ɗakinta ya ganta a takura a waje ɗaya wani tausayinta ne ya shige shi sharewa ya ƙarasa inda take ya ce ya faɗa mata girkin da yake son ta mai kafin ya dawo ya ci gaba da cewa wai ke wace irin mata ce ne da ba za ki zo ki tambayi me zan ci ba kar na kuma yi miki magana a kan hakan yana kaiwa na ya fice daga ɗakin da wani mugun kallo ta jefe shi ta ayyana sai dai ya kashe ta don wallahi ba za ta kirka ba cike da tashin hankali take tunanin me ya tsayar da momi haka da bata zo ba gabanta ta ji ya faɗa hawaye yana zubo mata ta ɗauki mayafi za ta fita gidan su jidda ta yi niyyar zuwa ta ari waya ta kira ajiya, sai dai ga mamakinta ta ga gidan a rufe. Jijjiga gate ɗin ta so mai dukkanin ƙarfinta da Allah ya mata amma ta ga koge zau gate ɗin bai yi ba. Durkushewa ta a ƙasa tana zuba wani irin uban ihu, tabbas almudan ya kai ta makura, kuma dole ne sai ta ɗau mataki babba a kan shi. Ta fi ƙarfin mintuna sha biyar a wurin tana sauke ciyar zuciya hawaye ne suka yi nasarar zubowa daga idanuwanta. wanda ta gaza tsaida su wani baƙin ciki da takaici ya tokare mata wuya a lokaci guda ciwon kanta ciwon da kanta ya fara ne ya sa ta tattara kanta ta koma cikin gidan a hankali ta kwanta a kan gado da idanuwanta ta lamshe yayin da wani zazzafan zazzaɓi ke samun nasarar saukar mata a hankali hawayen ke zubo mata yayin da a lokaci guda ta nemi ƙarfinta ta rasa wani bala'in rashin ƙarfi take ji ya saukar mata addu'a ta so mai na Allah ya dawo da almudan yanzu yanzu duba ga yadda take ji A Ado Bayero Mall ya kai su, ya musu siyayyar ban mamaki. Wristwatch da turarurruka ya siya ma Intisar, sannan suka yi hanyar gida ran shi fariƙal. A cikin mota Almudan ke faɗin, ya sunan kawar taku, jidda suka ambata a tare. Numfashinsa ne ya sarke lokaci guda. Kana ya ce, A ina kuka santa, bayani suka masa dalla-dalla abin da ya ba shi matuƙar mamaki kenan. Share wannan tunanin ya ce, to ita ce a hawa suke so cike da murna a shino ke faɗin kai amma na ji mata murna amma da ma kai ne za ka aure ta wani sanyin daɗi ne ya lullube shi bai san san da ya saki wani ƙayataccen murmushi ba kana ya ce au so kike a ma intisar kishiya kenan gintsa dariyar suka yi shi kuma ya girgiza kai ya ce sai na faɗa mata za ku sani dariyarsa suka fito da ita fili suka suka yi sannan bebi ta ce gaskiya a hawas ya yi dace yarinyar ta gama haɗuwa shinu ta ci gaba da cewa wallahi kuwa irinsu ne ke hana miji fita dole in taya a hawas murna cikin wata iriyar kausasshiyar murya 'yan mutum ya soma faɗin dallacen ku yi min shiru cike da faɗa ya yi magana ba tare da ya sani ba zaro idanu suka yi a hankali kana suka ja bakinsu suka kimtsi ba wanda ya kuma cewa komai har suka isa gidan a lokacin intisar ta gama galabaita ba wanda ya bi ta kanta bayan sun shiga gidan sai bayan minti talatin da dawowarsu ne sannan almudan ya fahimci intisar ba ta yi masa girkin ba da fushi ya banka ɗakinta sai dai ganin irin yadda ta kwanta ya bashi mamaki intisar ya ambaci sunanta da ƙarfi kasa amsa kiran ta yi sai bakinta da ke rawa sa inda take yana mamaki rashin amsa kiran shi da bata yi ba baya ga ƙin dafa masa abincin da ta yi gumin da ke fita daga jikinta ne ya ɗaure masa kai kai hannunsa ya yi ga wuyanta yayin da ya yi saurin ɗaukewa da sauri sabida masifar zafin da ya ji fahimtar ba ta da lafiya ya sa shi saurin zuwa bedroom ɗin da sa shi nau suke a gigice yake faɗin ku zo mu tafi asibiti in intisar ba ta da lafiya kuma ku yi sauri yana kaiwa nan ya fice daga bedroom ɗin ɗaukar ta ya yi tamkar wata bebi ya sa ta a mota a lokacin sa a nur har sun fito standard maternity hospital straight ya wuce da su ita emergency zama suka yi a reception cike da damuwa baby ke faɗin ka kwantar da hankalinka ya insha Allah za ta samu lafiya ke da kai ya a hankali sannan ya ce insha Allah tsantsantar yaran ne ya kama su Matuka duba ga halin da ya shiga a lokaci guda suna zaune doktan ta zo inda suke tana faɗin ku same ni a ofis da sauri suka bi bayanta bayan sun zauna ne ta daidaita glass ɗin da ke fuskar ta kana ta kalli almudan ta ce kai ne mijinta ahmad ko ya tabbatar mata ta hanyar gyada mata kai a hankali tamkar wanda aka yi mutuwa jira kawai yake yi ya ji wani mummunan labarin za ta bashi ganin halin tashin hankalin da ya shiga farat ɗaya ya sa dakto ɗin yin murmushi kafin ta furta haba mr ahmad mena tashin hankali kai da ya kamata kai murna da farin ciki ido ya zaro a hankali sannan ya ce ta yaya zan yi murna da farin ciki bayan matata ba ta da lafiya murmushi ta kuma yi sannan ta ce ba haka nake nufi ba ahmad ina nufin halin da intisa ke ciki ba wani mummunan hali ba ne normal case ne ai ya ce dakto ki daina camin rai ki gaya min me ke damunta ajiyar zuciya dokto ɗin ta sannan ta ce albishirinka gore ya ce a gajarce ita kuma ta ci gaba da cewa tana ɗauke da ina taya ka murna tana ɗauke da juna biyu na wata ɗaya wani irin sanyin daɗi ne ke ziyartar almudan wanda fasalta halin da yake ciki mai wuyar gaske ne mamaki ne shimfiɗa a kan fuskar shi ya ma kasa furta komai a da bebi da ba ƙaramin farin ciki suka yi ba idanun shi sun cicciko yake faɗin alhamdulillah na gode sosai za mu iya ganin ta yanzu gyada masa kai ta yi sannan ta miƙa masa drugs takardar magungunan da ya kamata ya karɓa. Karɓa ya da sauri ya shiga ɗakin da suka kwantar da intisar shigowar shi yasa ta dawowa da dubanta ga kofar sai dai ganin shi yasa ta yi saurin kawar da dubanta daga gare shi murmushi ya yi zauna a kusa da ita kana yana yana shafa fuskarta yadda za su fuskanci juna ya juyo da ita ganin yana cikin farin ciki ya bata matuƙar mamaki duba ga saɓanin hakan a game da ita domin ita idan aka buɗe zuciyarta babu komai banda bakin ciki da tsantsar ƙiyayyar su bebi da kuma alkawarin cin mutuncin da za ta yi wa almudan ba ta ya na ya ce tunanin me kike yi ne haka kin san me yake damun ki kuwa bata kalle shi ba ta ci gaba da kallon ƙasa tana mamakin yadda almudan ya zama kamar wani wani yadda ya zama mugu gaba ɗaya a rayuwarsa intisar ce intisar ki kalle ni ina son in yi miki wani albishir ɗagowa da fuskarta ta yi cike da mamaki sannan ta ce ina Mumi? mama na kawai nake son gani ni yanzu ba na buƙatar ganin kowa kawai ka fita ka bani waje ta ƙara shi magana tana bangaji hannunsa da ta cusa kanta cikin gwiwar ta kallon ta yana ayyana intisar rigima a cikin ran shi bai damu ba ya ce na san ko da ba kya kallo na kina jin abin da nake faɗa don allah ki daina tunanin nan don hakan ba zai ba wa bebinmu da hakan zai sa bebinmu idan ya zo ya ji wani iri da sauri ta ɗago kai da jajayen idanunta ta saka sa a cikin nashi don ya tabbatar mata abin da yake faɗa mata girgiza mata kai yana murmushi a hankali ta ce ina ta ciki ya ce eh kina da shi wasu hawaye ne suka zubo mata a lokaci ɗaya ta soma murmushi ita ba mata yadda ba saboda zancen haihuwa bai taba zuwar mata ba sannan ko shi almudan ɗin ba su taba irin wannan maganar da shi ba hannunta ta kai kan cikinta tana shafa a hankali a yayin da shi kuma yake kallonta yana sakin wasu murmushi ya nuna mata takardar ma ya ce kin ga magungunan da aka ce na siyo miki ina zuwa ya faɗi yana mai fekin ɗin goshinta sannan ya bar ɗakin a reception ya ga sa shinur na ta hira ƙarasawa inda suke ya ce ku shiga mana ta farka murmushi suka yi sannan bebi ta ce ai mun ga kana ciki ne shi yasa girgiza kai yana murmushi ya ce to ai ya kamata ku shiga dariya suka yi suka nufi ɗakin shi kuma ya tafi siyan magani a famasi suna shiga intisar ta ɗago da fuskar ta ganin siyasa ta haɗe rai tamkar hadarin gabas komawa ta yi ta kwanta ba tare da ta ce komai ba jiki a mace suka ƙarasa inda take bebi na tunanin me suka yi mata haka da ba ta son su bari ƙaunarsu sannan anti intisar yaya jiki allah ya ƙara sauƙi ya inganta cewar ashinur tana mai dawo da bebi daga duniyar tunanin da ta tafi kallon ashirin kawai intisar ta yi tare da taɓa baki domin ko me za su yi ba za su burge ta ba numfashi ta sauke sannan bebi ta yi mata ya jiki ba tare da ta sa ran za ta amsa ba ba ta amsa ba sai ma juya musu baya da ta yi haɗa ido suka yi sannan suka fice daga daga ɗakin ransu babu daɗi yadda intisa ke yi musu musamman ma da yanzu za su haɗa zuri'a zama suka yi babu mai cewa wani ƙala Wucewa almudan ya ba tare da ya gansu ba, Daga tunanin shi suna ciki, ganin ba sa cikin ɗakin ne ya ce ina su bebi babu kunya intisar ta ce dama tare muka zo ni da nake jira ka dawo in ce don allah su taimaka su yi min sakwara da miyar agushi murmushi ya yi kana ya ce e da su muka zo kuma fa na ce musu su shigo langabe kai ta sannan ta ce maybe wani abu ne ya rike su bai kai gaba ta amsa ba wayar shi ta soma ringin ganin hajiya halima ya sa ya yi saurin fikin ɗin wayar da sallama malam zo ka buɗe min get ba ma gida ai muna asibiti asibiti fa ce. waye bai da lafiya kallon intisar ya da murmushi ya ce intisar ce alama alhamdulillah buɗar bakinta ta ce ka ce ka kashe min ita hajiya halima ta katse shi wani asibitin kuka tafi sai ka yi da na sanin dukan da ka yi mata magana take yi yi babu kai hakan ya sa ya faɗa mata sunan asibitin tare da kashe wayar shi tunani ya so mai wato intisar tarbiyya ce bata samu ba tun farko shi ya sa take haka a hankali ya ƙarasa wurin intisar ya gadon tare da kwantar da da ita kusan rabin jikinsa bisa kirjinsa ba ta yi yunkurin hana shi ba hakan ya yi masa daɗi matuƙa murya ƙasa-ƙasa ya ce intisar mai bebi ban taɓa tsammanin wannan kyakkyawan labarin da yanzu nake ji ba ajiyar zuciya ta sauki sannan ta ce ni ma haka a gajarce ta yi maganar duba da haushin shi da take ji matuƙa murmushi ya ce To me ya faru? Yanzu mami za ta ƙara so ai. Da murmushi ta ce alhamdulillah ni ba zan iya jiranta ba. Shi ma murmushin ya kana ya ce ai yanzu za ta ƙara so ba ya mun je ba. Ba ya mun tafi ba, shafa sumar kanta yake yi a hankali yana tunanin fejin sabuwar rayuwar da za su fara. Hakika shi ba shi da burin da ya ga ya samu ‘ya'ya nashi na kanshi, shi kadai kawai yake murmushi zuciyarsa tab da farin ciki. sosai ta ji daɗin rungume tan da ya shi yasa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ita ma ta rungume shi fuskar ta ɗauke da murmushi a hankali ta ce ni fa jira nake na ga na haifi yar bebi ta ina matuƙar son na ga 'ya'yana wani daɗi ne ya ziyarce shi matuƙa ya ce i love you mo baby Faɗa kawai kake yi amma na san ba so na kake ba. Zaro ido almutan ya cike rashin gamsuwa da maganar intisar ya ce, ke ma kin san ai na fi son ki akan son da kike min. Ya ba ta amsa yana kuma rungume ta da kyau, sassauta rikon shi ta kamar yadda ba kamar yadda baka ba ka yadda na fi son ka ba haka ni ma ba zan taɓa yadda ka fi so na ba in ba haka ba ta yaya za ka dinga yi min irin waɗannan matsiyatan abubuwan ya ce ke ce tauraruwar da ke haska rayuwata da mafi hasken fitila hakika ba da tamkar ki a duniya intisar ina miki son da ba zai fasalta ba ko ya rubutu ajiyar zuciya ta sauke sannan ta ce ni ma ina son ka murmushi ya yana mai jin daɗin kalamanta gare shi hakika bayan hajiya da jidda babu macen da yake matukar so banda intisar shi yasa yake zaune da ita duk wani rashin mutunci da take mai amma baya taɓa kokarin rabuwa da su wani irin yanayi ne da ba su taɓa tsammanin za su samu kansu a ciki ba ba a ɗauki mintuna talatin ba hajiya halima ta iso asibitin reception ta nufa da red inda suka yi ido hudu da sa'a shinur da sauri ta karasa inda suke fuskar ta ɗauke da damuwa cike da ɗaga murya take faɗin ina 'yata da hannu suka yi mata nuni da ɗakin ganin ba ba ta cikin cikakken hankali da hayyacin da za ta iya amsa gaisuwarsu bankawa ɗaki bankawa ɗakinta sai dai ganinsu cikin wannan yanayin ya sa ta shanye damuwarta da murmushi ta ƙarasa inda suke yayin da almudan ya yi nasarar tashi daga kan gadon yadda wata kunya ta musamman ta lullube shi kanshi a ƙasa yake gaida ta amsawa ta babu yabo babu fallasa kana ta rungume intisar tana faɗin yaya jiki da sauƙi momi albishirinki gora da zanzan da dabino ta ce sai da ta kalli almudan sannan ta ce ina ɗauke da juna biyu na wata ɗaya ta ƙarashe magana tana mai rufe idanuwanta alamar jin kunyar faracinta wani irin farin ciki ne ya bayyana a kan fuskarta yayin da ta kasa magana ganin haka ya sa almudan cewa bari mu je gida mu dawo murmushi ta kana ta jingina kai shi kuma ya fita yana murmushi inda sa shinur ya je ya ce mu je gida intisar tana son ku ku daka mata sakwara yana kaiwa nan ya fice su kuma suka bi bayan shi ba tare da sun ce komai ba a rana aka sallami intisa suka koma gida almudan da hajiya halima sai ririta ta suke yi tamkar kwai yayin da su ashinur ke ta aikuwa tamkar babu gobe domin aikin da suka sha ba karamin gajiya ta yi ba duk abin da ta ce tana so za ta ci bayan sun girka wani take cewa tana so babu complaints suke aiwatar da aikin gudun ɓacin ran yayansu abinci mai rai da lafiya masu aikin gidan su jidda suka girka ma a hawas duba ga zuwan da zai yi yau a madadin jidda ce ta yi girkin karfe takwas na dare ya su gidan yayin da aka sauke shi a sitirin dama tuntuna an gama jera abinci wani murmushi ya sanna ya zauna yana tunanin har jidda ta fara son shi ne sallamar ta ce ta katse masa tunanin shi ɗagowa ya kalle ta tare da furta ya rahaman ya ambata sauraron muryar muryarta ne da ya yi tamkar waƙa murmushi ya saka ganin kyawunta mai sanyaya zuciya hakika kallon tsoro ya yi mata a fari baƙa ce amma mai kyau ya ce a cikin ran shi Kallonta yake yi babu ko da kyaftawa, abin da ya ba ta matuƙar mamaki kenan. Sauke kanta ta yi kasa sannan ta ce barka da warhaka ka zo lafiya. Hakika ba zai iya fasalta yadda yake ji ba a lokacin. Washe haƙoraye ya ce barka dai jidda, yaya na same ku? Alhamdulillah kowa lafiya, masha Allah ya ce yana kuma kallonta, sai yanzu ya tabbatar da akwai wani sirri a tattare da baƙar fatarta. wata zuciya ce ta ce masa ka manta ita ce cikar halittar fata ko murmushi ya yana kyaɗa kai tamkar da wani yake magana tashi ta ta je ta ɗauko kofi ta cika mai shi da da drink ɗin da ta ɗauko mai ta ajiye a gaban shi tana cewa bismillah ga ruwa murmushi ya ce thank you so much na gode shan drink ɗin ya yana yi yana kallon yadda take zuba masa jollof rice da ta sha fefe cikin da coleslaw a ciki mikewa ta bayan ta zuba masa ta bar sitting room ɗin domin ba shi damar cin abincin cikin nutsuwa ta yi ƙoƙarin danne zuciyarsa da kuma son da take ma tana mu'amala tana ma'amalantar a hawas ɗin da hakuri gami da juriya ɗakinsu ta shiga da fargaba tsananin harbawar da zuciyarta ke yi ne ya ba ta tsoro dafe kirjinta ta tana jin wani irin bakon lamari na ziyartar ta limshe idanuwanta ta kana ta buɗe su a hankali tana sauke ajiyar zuciya kallon ƙofar ɗakin kawai take tana tunanin ta yaya za ta koma inda a hawazi ɗin yake ba tare da ya fahimci ba ƙaunar shi take yi ba migewa ta tsaye tana kai kawo a cikin bedroom ɗin tunani ya sha kanta ne shigowar mami cikin ɗakin ne ba zama mami ta tana kallonta yadda yarinyar ta saka kanta a cikin tsaka mai wuya a hankali ta sauke ajiyar zuciya sannan ta ambaci sunanta jidda ta ce jidda da sauri ta waigo tana saro idanu alamar rashin gaskiya ga wasu munafukan gumi da suke karyo mata je ki sallamu bakonki ki dawo ina son yin magana da ke jinjina kai kawai ta tare da fita daga ɗakin sai da ta daidaita kanta sannan ta cusa kai cikin sitirum ɗin waya ta tarar yana yi hakan ya mata daɗi sosai zama ta da kyar har wani ɗari-ɗari take yi saɓanin karo na farko da ta danna zuciyarta Kallonta yake yana murmushi da alama da hajiyar shi yake wayar. Ganin ya karkato da akalar maganar gare ta, ya sa gabanta ya mummunan faduwa cikin muryarsa mai taushi ya ce, Jid daga hajiya za ku gaisa, da murmushi ya ƙara shi maganar, ya barta da ya bar ta baki a buɗe domin ba ta san ta inda za ta fara ba wata kunya ce ta lullube ta duk da ba son shi take yi ba yanzu fa a matsayin suruka take a wajen maman a house tabbas level ɗinta ya canja tana gaba kada ita ma ƙaddarar da ta samu mami ta tsinci kanta a ciki ita ma idan fa ya kasance hajiyar a ba ta son ta rintsa ido ta a hankali sannan ta sa hannu ta karɓi wayar da mamaki yake kallon yadda hannunta ke rawa gami da ruwan da idanuwanta suka tara kara wayar ta bisa kunnuwanta tare da furta salamu alaikum ta ɗaya ɓangaren ta amsa ta ji muryar 'yar cijiyar mata cike da fara'a ajiyar zuciya ta sauke sannan ta ce barka da haka hajiya da fatan kuna lafiya ta samu kanta da yamma hajiya gaisuwar manya wanda ba ta ce ga wanda ta taɓa wa irin gaisuwa ba da murmushi momin ke faɗin lafiya ƙalauya su mamanku da mutanen gidan rintsa idanuwa ta yi kawai ta ce lafiyar su kalau, duba ga takura ta da wayar ta yi Masha Allah jidda ga amanar Ahmad nan na baki ki so shi ki ƙaunace shi sannan ki rike shi amana kin ji ko ta ci gaba da faɗin idan har kika yi min haka kin gama min komai a rayuwa murya na rawa jidda ke faɗin insha Allah Jidda yana son ki yi min alkawari da sauri ta ɗago ido ta kalli a Hawas, sannan ta yi saurin sauke su, ba ta jin za ta iya mata alkawarin da watakila ba za ta iya cikawa ba, sai dai kuma rashin yi mata alkawarin ka iya jawo wani al'amarin, musamman ma idan kika zamto mata a gare shi. Ba za ta iya baiwa babbar mace tamkar momi kunya ba, sannan dole ta rinka sara, sara tana duban bakin gatari. Na yi miki momi, ta samu kanta da magana mai murmushi abin da ya sanya ran a Hawas kenan domin shi yana cikin jerin mazan da suke matuƙar son mahaifiyarsu ta yadda mai karatu baya zato komai san da yake wa mutum in dai bai kwanta ma momi ba to shi da shi sai dai a lahira sannan duk san da yake ma budurwa zai iya rabuwa da ita akan momin shi bai ɗauke ba ma har jidda zai iya rabuwa da ita sallama suka yi jidda ma murmushin take yi wayar tare da miƙa masa kanta na kallon ƙasa murya can ƙasa ta ce ga wayar ganin ya ki karɓa faɗa ya ɗaga sannan ya ce na kina karɓa ɗin tamkar yaro yana iya yi aktin ɗin abin da ya bata mamaki kenan matuka. har ta kasa ɓoyewa Mamakin me kike ya tambaye ta yana gyara zaman shi, a hankali ta girgiza masa kai alamar a babu komai, murmushi ya ce ba noya to, daga masa kai ta yi alamar to. sannan ta miƙa masa hannu ya sa zai karɓa sai kuma ya fasa hakan ya sa wayar faduwa a ƙasa ikon allah ne ya sa wayar ba ta fashe ba da sauri ta rusuna ta ɗauko wayar tsoro ya bayyana a fuskarta ɗagowa ta suka haɗa ido yana murmushi Abinda kuma ya bata mamaki kenan wato bai ma damu da faduwar wayar shi ba inda a wani abin ya same ta fa ya ce gama tunanin to ki bani wayata don ba yarda zan yi ba dagowa ta da sauri ta kalle shi sannan ta kalli wayar ta kuma kallon shi a tunani da gaske yake yi murmushi ya ce To ko ma mu yi mu canje ne da wayar ki bani taki sai ki karɓi tawa ba tare da ta kalle sa ba take tunanin lallai ma a hawas ɗin nan ba shi da kirki. Ita da ba ma laifinta ba zai sa su yi wani canjen waya me za ta ce a gida kenan sannan me za su yi tsammanin ya faru har ta buɗe baki za ta yi magana ta ji ya ce shi kenan ki rike duka biyun tunda ba za ki bani takin ba na ban miki ita kin ji? Aikin fukafin ƙarfin haka a gare ni ni na haƙura da wayar gaba ɗaya da sauri ta ce a'a za ka iya haɗa hatta amma ka karɓa da kyar take iya masa magana tamkar ana riƙe mata harshe murmushi ya ce na fasa ki yi amfani da duka biyun shi kenan ƙara shi maganar da dariya har sai da dimples ɗinsa suka fito wani kyau ya ƙara sai dai hankalinta gaba ɗaya baya kansa yana can kan tunanin wani abu daban ka yi haƙuri ba zan iya karɓar wayar ka ta faɗa tana mai ajiye masa a gaban shi murmushi ya ce to shi kenan saboda baya son ya takura mata duba ga ya fahimci ba wani sansa take yi ba sai dai ya yi alkawarin koya mata yadda za ta so shi ba ni labari ya ƙara shi maganar yana zama serious labari labari ta ta maimaita a cikin ranta to ita wani labari gare ta da har za ta bashi ta yaya ma za a yi ta so ma bashi wani labari bayan gajeriyar magana ma kasa take yi a gaban shi ni bari in baki da ba sake bani ba yara haman ta furta ita ma a cikin zuciyarta wani irin baki tana cewa wani irin bakin naci ne wannan surutun shi duk ya ishe ta a halin da suke ciki bari ya kuma ɗauko mata wani tofik ɗin daban dakatar da shi ta da cewa dare fa ya yi kada momi ta ji shiru kallonta ya yi ƙasa-ƙasa ya ce haka ne tare da miƙewa tsaye alamar tafiya wani irin daɗi ne ya kama ta domin duk a takura take sai dai kuma a lokaci guda gabanta ya faɗi tuno da mami na jiranta sai an jima amma zan iya kiran ki a kowane lokaci sannan na yafa rakiyar ma da zaki min a jere ya yi maganar sannan ya nemi hanyar fita yana tunanin yadda zai jawo kanta ta fara son shi fahimtar da ya yi tana da wani irin buɗaɗɗen hali ga shi shi kuma baya son takura mata bayan shi ta bi da kallo sannan ta koma ciki cikin sanda ta shiga ɗakinsa tana addu'a kada su haɗu da mamin a yau tana shiga ta mai da ƙofa ta rufe tana murna a ranta tana faɗin bari in zo in yi bacci kar yi baccin karya kafin ta kuma shigowa juyawar da za ta yi ta ga mami a zaune tana jan casba hanta cikinta ce ta murɗa ganin fuskar mamin babu alamar wasa zama ta yi a ƙasan mamin sannan ta ce mami na dawo hanyar waje mami ta yi mata nuni da ita sannan ta ce fita ki shigo da sallama sai da ta yi sallama sannan ta shigo a lokacin mami ta shafa addu'ar da take yi To yan uwa a nan za mu dakata, sai kuma gobe insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin namu mai suna labarin jidda. Wanda Zainab Muhammad Yusuf Zibels ta rubuta da fatan Allah ya ƙara mata basira, ya kuma saka mata da alheri amin sun amin. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani Abba Effects nake ce muku bisalam kwana lafiya.